kai saura a can cikin sahabbai waɗanda su ba su koma makka an yi hijira madina da su ba falamma qara alkitab aslama lokacin da ya karanta wannan wasiƙa ta manzon Allah wanda yake kiran shi zuwa musulunci din sai ya musulunta wa qala sai ce law qadartu an atiyahu la ataitu inda a ce ina da ikon da zan iya zuwa wurinsa gaba da gaba wurin manzon Allah to da na je wurinsa wannan riwaya da aka ce najashi ya faɗi wannan magana cewa inda ya sami ikon zuwa wajen manzan Allah da ya zo wajensa riwaya ce da ibn sa'ad ya rawaito ta cikin at-tabaqat wanda shi kuma daga waqidi wanda kuma riwaya ce za'ifiya amma riwaya cewa an rubuta masa takarda wannan tabbatacciya ce riwaya cewa ya musulunta wannan tabbatacce ne yana cikin sahih bukhari da sauran littafan sunna amma ruwayar cewa ya faɗi wancan zancen ko wacce maganar to wannan bata tabbata ba an gane ku wa zawwajahu umma habiba najashi ya aurar da umma habiba wa asdaqaha anhu ti dinar a madadin manzan Allah shi najashi ya ba ta sadaki na wato ainihin dinari 400 arba a mi'ati dinar dinari ɗari hudu kasan daga jin sadakin masu kuɗi ne wannan ko na sarakai domin dinari nawa ne yake matsayin zakka ba dinari ashirin ba to ashirin cikin ɗari hudu ta shiga sau nawa ba wani manajan banki ne a nan wannan a kawo a kawo <laughs> ashirin cikin ɗari hudu ta shiga sau ashirin kenan to kaga ai kudin na da yawa to yanzu misali a ce wannan dinari ashirin din kiyasansa misali a ce dubu tamanin ne kadai ko dubu saba'in dubu saba'in saba'in haso nawa haso ashirin ka kudin na da yawa sadakin da najashi ya biya kenan a badadin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin auren ummu habiba an gane ku wa hamala baqiyata ashabihi fi safinatayn wani yan mitsatsan yara ne suke mana wannan wasan ne ba ku hana su kuma ku tsoron Allah tun ɗazu suke ihu wani mai wayo na kusa da su ya hana su mana wa hamala baqiyata ashabihi fi safinatayn sannan ya dauki sauran sahabban da suka rage din a wurinsa wanda suka hijira tun ta habasha din ya dora su akan wato kwale-kwale guda biyu don ya aika da su madina wajen manzon Allah faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi khaybar suka gabato daidai lokacin da manzon Allah yana khaybar wa qad fataha ya ci nasaran bude khaybar din wannan haka hadisi ya nuna cikin bukhari da muslim sun gabato ne karkashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib har manzon Allah ke cewa ban san ba da me zan yi farin ciki abi fathi khaybar aw bi qudumi Ja'far shin da cin nasarar yau mun bude khaibar garin yahudawa an rinjaye su ko kuma da halartowar ja'far ibn abi talib shi da sauran tawagar da suka yi hijira zuwa habasha yau ga sun zo madina lafiya sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin menene hikimar wato ah, su malaman sira musamman abin nan Muhammad ibn Ishaq ko kuma shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da yi iktisarin littafin ko duk su biyun menene hikimar daga yin maganan hijira zuwa Habasha kafin a yi maganar an dawo ko ba a dawo ba ko an tafi hijira zuwa madina sai aka ɗauko wani labari wanda ya faru ne shekara bakwai bayan hijira aka kawo shi nan wurin kaga an tsallake me abubuwa da yawa bayan ya kawo shi sai kuma ya zo koma ba'asu quraishin ila najashi tatlubu irja al muslimin aike da ƙurashawa suka tura zuwa najashi lokacin da musulmai suka yi hijira zuwa habasha suna neman najashi ya ba su musulman da suka yi hijira zuwa can su dawo da su hannunsu kaga wannan wani abu ne kuma da aka sake mai ba maimaita ba aka dawo baya wannan maganar ita ce ta dace ta bi mai waccan ta alhijiratu saniya ila habasha tun da sun riga sun hijira sun tafi can suna can to gashi Qurayshawa sun tura a da su to a madadin aka kawo ta sai aka tsallake sai aka kawo wacce maganar auren Ramla bintu Abi Sufyan to shine malamai suke cewa abinda shi ya hara abinda su malaman siran da suka yi haka suka hara ko suka hango kokarin su wato rabtin qadiyar hijiran musulmai zuwa Habasha da kuma wani labari da ya shafi shi sarkin Habashan karan kansa an fahimta ko shine shi najashi din to shi yasa sai aka datse har aka je aka dan bada labarin da jashi din da yadda manzo Allah ya tura masa takarda ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da kuma yadda gashi ya musulunta da sauransu to yanzu zamu sake komawa kamar yadda na faɗa daga baya din kenan ba'su quraishin ila najashi tatlubu irja al-muslimi wato yadda quraishawa suka aika wurin najashi suna neman a dawo musu da musulmai malace walamma kana ba'da badrin اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي سأرة فأجمعوا له مالا فاجمعوا فاجمعوا فأجمعوا له مالا وأهدوه إلى النجاشي كوكما فاجمعوا له مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده ولننتدب لذلك رجلين من أهل رأيكم فبعثوا أمر بن العاص وعمارة ابن الوليد مع الهدية فركب البحر فلما دخل على النجاشي سجد له وسلم عليه وقال قومنا لك ناسهون وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه إلا السفهاء فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شئب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد فقتلهم الجوع والعطش فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك فاحذرهم وادفعهم إلينا ودفعهم إلينا لنكفيكهم وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك زوك مالتي ولما كان بعد بدر وتباين أن كمل ياكم بدر sahabbai sun san a wato su mutanen maka sun san sahabban da suka yi hijira zuwa habasha har yanzu suna can ba su samu sun dawo madina ba kaga da aka zo yakin badar a shekara ta biyu an lallasa kafiran makka an kashe mutum saba'in an riba ce mutum saba'in a matsayin fursunonin yaƙi. to suna neman kowace irin hanya ta ɗaukan fanta. sai suka tuno ai ga yan uwansu can wanda suka yi hijira zuwa habasha ko da yake waɗansu sun dawo waɗansu kuma an ce daga can gudun sun tafi madina to amma ko waɗansu har yanzu a habasha mutum ashirin da tara ko talatin ko wani a makamanta haka kamar da ake yi saɓani dangane tantance adadinsu me zai hana mu je can mai dabara mu karɓo su in mun kamo su sai mu zo mu ma mu karkace su sun dai mu rage asara ka fara wa a rage asara haka suke so su to shi ma ce ma kana ba'da badrin lokacin da aka kammala yakin badar ijtama'at quraishun fi darin nadwa quraishawa sun taru a wani gida da suka keɓance wanda kamar shine majalisar su wanda da tije ke haduwa su yi shawara ana kiran wajen darun nadwa wato gidan tattaunawa ko gida na gani wa qalu suka ce inna lana fil ladina inda najashi sa'ara ai muna da daman daukan fansa a wurin waɗanda suke can habasha wurin najashi Fajma ulahu mala ku tara dukiya wanda zamu kai hadiya mu je mu yi gaisuwa ga sarki wa ahaduhu ila najashi ku je ku mika wa najashi a matsayin hadiya la'allahu yadfa'u ilaykum man inda mai yiwa in kun yi hakan sai ya ba ku musulman da ke hannunsa sai ku taho da su tadib li zalika rajulaini mu dorawa mutane guda biyu cikin mu wannan nauyi min ahli ra'ayikum cikin mafiya kyakkyawar ra'ayin cikin ku a zaɓi mutane masu basira da iya zance da iya fadanci sun san yadda ake magana da sarki ba za su je su yi kwamfala ba ka san komai in baka san yadda ake magana da shi ba sai a barka a tasha sai a kai ka ofishin gwamna in baka san yadda zaka faɗa masa ba sai a barka a tasha ko a kai ka fada sarki ka kasa faɗin bukatar ka ko ka faɗa ta hanyar da ba za a saurare ka ba an fahimta ku wai shine malaman adam suke kawo wata kisa wani mai basira ne a kauye sai aka kawo shi gari irin ya yi fice wajen iya siffanta abubuwa da baki wajen magana da wani ya gaishe sai yi wasu mogal ya kawo shi gari don ya zo ya zuga sarki a ɗan samu wata hadaya to kaga shi yadda ya saba da maganganu na kawai daban da ya dake maganganu a <laughs> <laughs> da ya zo zai daga sarki ya ce an takantai si <laughs> ko ya yi kai an takalkalbi fil muru'ati wa kattai su fi qira'il khutubi yace ai kai wajen mutunci kaman kare kake ce wajen gumurzu kaman bunsuru ai fada <laughs> ka san kare da ubangidansa ya dake shi ya dake shi amma duk da haka zai mai zai mutunci in ya ga za a zo gidan ubangidansa zai haushi to wace yake kallon wannan siffar ta wannan bangaren ba siffar kare a matsayinsa na kare ba wannan siffar ta <laughs> to kaga a nan gurin dan Allah ka je kawo sarki wannan ko wani hakimi kawo wannan zaka yi labari to amma sarkin da yake mai hikima ne mai basira ne sai gane wannan mutum yana da wayo yana da basira amma tunanin shi irin na mutanen karkara ne sai yasa aka karrama shi aka bashi gida a birni yace ayi yawo da shi ayi hawa ayi daba Ayi menene ya ga yadda ake al'amuran gari bayan an daɗe an daɗe sai kuma a kawo shi fada ya zuga sarki ai da aka kawo shi bayan ya daɗe ya zama dan gari ya goge ai da ya faɗi zugan sarki ai duk marokan sarki ba wanda ya taba yin wannan to duk inda za ku je sai ku je da wanda kuka san idan ya je zai faɗi magana yadda zai shigar da bukatar ku daidai in ba haka ba in kowa ce sai ya yi magana sai ku je ku yi kwaba bukatar ku ba ta biya ba to saboda haka sai quraishawa suka ce su zaɓi mutane guda biyu da suke ganin masu kyakkyawar ra'ayi ne cikin su dan su je su yi magana fa su amr bin al-as suka aika da amr bin al-asi wa umara bin al-walid da umara ibn al-walid yayi lamba aka sai ta wayin da bin hisham annahum ba'su ma'ahuma abdullahi bin abi rabi'a banda wannan guda biyan an kara da abdullahi bin abi rabi'a waɗansu suka ce guda biyun can ne kadai ma'al hadiyya tare da kyauta ga kyauta ga mutane guda biyu masu iya zance farakibal bahar suka je suka hau teku ma'ana suka hau kwale-kwale da tsallake teku Falon da kala alan najashi lokacin da suka shiga wurin najashi sajada lahu sai suka fadi suka yi masa sujada ma'ana fadi da ake a gaban sarakuna ana musu irin gaisuwan nan ta ban girma saboda dama sun san haka ake wa sarakunan garin dan haka da suka je su ma sai suka yi haka wai duk dai su su bude kofar mu'amala tsakaninsu da wa da shi sarki din wa qala suka ce qaumuna laka nasihun mutanenmu da suka turo mu a matsayin wakilansu suna matukar kaunar ka masu nasiha ne gare ka ma'ana masu ikhlasin kauna ne gare ka wa innahum ba'athuna ilaik ba abin da yasa suka turo mu wajen ka sun turo mu ne wurin ka kadai linu hazirka haula alladhina qadimu alaik dan mu tunatar da kai mu ja hankalinka dangane da waɗannan mutane da suka zo maka li'annahum qaumun ittaba'u rajulan kazzaba waɗannan da kake gani waɗansu irin mutane ne da suka bi wani tataccen makarici ko can a garinmu zakar dangi ne su kharaja fina yazumu annahu rasulullah wani mutum da ya fito cikin mu yana riya cewa shi manzo ne walam yattabihu illa sufaha duk gari ba wanda ya bi shi sai wawaye irin sa ji dan Allah mu magana fa dayyakna alai suka ce sai muka kuntata musu wa aljanahum ila wa aljanahum ila shi'abin bi ardina muka sa su matsatsi muka sa su wani matsatsi inda ba sa iya fita sai iyakacin nan ma'ana aka sa musu takunkumi a cikin shabi abi talib kenan an gane ku ta yadda ba su iya fita a nan iyakacin nan suke la yakhruju minhum ahad ba ɗaya daga cikin su da yake da ikon fitowa wala yadkhulu alaihim ahad ko ba wanda ke shiga wurin su kamar a ware musu wata unguwa can suke tsakanin matsatsi da tsakanin wannan dutse da wannan dutse a ce kar wanda ya je wurin su kar su zo wajen kowa kar a aura musu in sun kuma kar a auro a wajen su kar a sayar musu kuma idan sun kawo saya kar a sayar haka aka yi wa gaba daya ga eh, zurriyar gidan banu hashim da banu abdul muttalib kawai dan manzon Allah sallallahu saboda shi aka yi musu haka su kuma suka yadda da wanda ya yi imanin da wanda bai yi imanin ba suka rike wanda suka yadda da hakan suna baiwa annabi kariya ba dan sun yadda da addinin shi ba sai dan dan garin su ne dan kabilar su ne Abu Jahal ne kawai bai shiga cikin gayyar ba ya zare ya haɗe kai da sauran Qurayshawa don a yaki sauran Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib suka ce muka kuntata musu wal ja'anahum ila sha'bin bi ardina la yakhruju minhum ahadun wa la yadkhulu minhum ahad fa qatalahum al-ju' wal athash su ga yunwa da kishirawa ma kawai na kashe su falamma shtadda alaihim al-amr lokacin da al'amari ya tsananta gare su Ba a ba'asa ilayka ibn ammihi li yufsida alayka dinak wa mulkak sai ya turo maka dan dan amminsa wato suke cewa na jashi sai shi wannan mutumin nan makarecin nan da suke bi sai ya turo maka dan babbansa dan ya zo ya lalata maka mutanenka a nan gurin wa suke nufi Ja'far Ja'far ibn Abi Talib wato sai turo maka Ja'far dan Aliyu baya cikin wanda aka yi hijiran Habasha da shi sai ya turo maka dan dan amminsa shine Ja'far ibn Abi Talib dan ya zo nan gurin ya bata maka mutanenka ya yada muku sabuwar aqida da ku a garin ku babu ita ba ita ko gada ba bayan can gurin dama sun bata mana garin mu wa mulkak dan ya rufe maka mulkin ka fa hazarhu idan haka yalla bai waɗannan mutane ya kamata a ta lura akan su wa difahum ilaina a miƙo mana su linakfikahum dan mu hutar da kai sharrin su wa ayatu zalik yalla bai in ma har ma ana son a gane ran sarki ya dade Allah taimaki sarki ana so a gane alamar ba mutanen kirki bane annahum idza dakhalu alayka in sun shigo wurinka la yasjuduna laka ba za su yi maka sujada ba kuma ka kira wasu gani wala yuhayyunaka bit tahiyyati allati tuhayya biha ba za su yi maka irin gaisuwar da aka saba maka ita ba ragabatan an dinik wai kawai dan suna kyamar addininka suna kyamar mulkinka kuma za ka gaji kaga ai sun riga sun gama ziga to amma akwai bambanci ko duk wato a cikin sarakuna akwai masu daukan zuga a cikin sarakuna kuma ana samun masu hankali da basira wanda in an zuga sun san ƙarya ne da an ce mai yawan kyauta in mai yawan kyauta ne ya san yana yi dawa da kai binni ne to wannan kuma ƙarya ce fa za a mutum shi kadai dawa da ce zama binni fa da'ahumun najashi sai najashi ya kira su ma hadaru lokacin da suka zo صاح جعفر بن أبي طالب بالباب sai Ja'far ibn Abi Talib yake daga murya a bakin kofa yasta'zinu alayka hizbullah yana cewa ya sarki ran sarki ya dade tawagar Allah na neman izinin shigowa wurinka yasta'zinu alayka hizbullah rundunar Allah na neman izini a bata dama ta shigo faqala najashi sai najashi yace muru hadha sa'ih kai wannan mai rakin ko bashi umarni ya shigo ku bashi umarni falyu id kalamahu ya maimaita zancensa me yake cewa fa fa'ala Ja'far ibn Abi Talib yace yasta'zinu alayka hizbullah qala sai na jashi ce na'am falyadkhulu bi idnillahi wa zimmati su shigo da izinin Allah su shigo karkashin zimma ta ubangiji fa dakhalu sai suka shigo wa lam yasjudu lahu bi sifati sun yi masa sujada ba fa qala sai yace ma mana'akum an tasjudu li me hana ku yi mun sujada qalu suka ce inna ma nasjudu lillahi alladhi khalaqaka wa mulkaka mu muna yin sujada ne ga ubangijin da ya halarci ka kuma shine ya samar da mulkin nan naka wa inna ma kanat at-tahiyyatu lana wa nahnu na'budu al-awthan wannan da gaisuwa ce ta mu ta da ta gargajiya lokacin muna bautar gumaka fa ba'atha Allahu fina nabiyyan sadiqan sai Allah ya turo mana wani annabi mai gaskiya wa na bi tahiyyati allati radiyaha Allah sai ya umarce mu da wata gaisuwa wadda Allah ya amince da ita wa hiya salam ita ce kalmar assalam tahiyyatu ahlil janna gaisuwar aljanna da magana da wannan wacce ta kaga fadawa ne kadai waɗannan kuma masu da'awa ne eh hamalatul mabadi su waɗancan ba su da aƙida da suka zo fadar ba aƙida suka tallata ba me so gana yi a fadan wanda ya dace da aƙidan su da wanda bai dace ba bari su yi don su cimma manufansu. su ko waɗannan hamalatul mabadi suna da wata aƙida da wata ƙa'ida da suka ɗaukan wa kansu ta rayuwa wadda ba za su kauce mata ba amma kuma nan take ba za su yi wa mai mulkin rashin kunya ko rashin mutunci ba da kalma ta girmamawa amma dai ga aƙidar mu ga inda za mu tsaya abinda suka faɗa masa kenan fa arafa an-najashi anna zalika haqq najashi ya san lalle wannan zance ne na gaskiya wa annahu fit tawrat wal injil kuma abin nan da suka faɗa haka yake cikin at-taura haka cikin injila fa qala ta ayyukum al-hatifu yahzin yasta'zin cikin kowa ne da zuwa rinka daga murya yana magana yana neman izini fa qala ja'far ana ja'far yace ga nan ranka da ni qala yace fa takallam yi magana inji me kuke tafa da shi qala sai yace innaka malikun la yasluhu indaka kasratul kalami wal dhulm wa ana uhibbu an ujiba an ashabi fa'mur hadain ar-rajulaini falyatakallam ahaduhuma fatasma'u muhawaratana abinda da afure yake kenan yace innaka malikun yace ranka daɗe, kai sarki ne babban mutum ne la inda indaka kasratul kalam bai dace a zo ana yawan zance a gaban ka ba yawan zance bai dace da fada ba yawan surutu wala zulm ko fadar ka bata dace da zalunci ba bata gaji zalunci ba wa ana uhibbu an ujibu an ashabi amma waɗannan da suka zo don su tafi da mu ne ina son in ba su ansa fa amur hazainir rajulain umarci ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu falle ta kallam ahaduhuma su zaɓi ɗaya daga cikin su da zai magana fa wa muhawara tana ni ina ba shi ansa kana jin maganar mu karkashin haka sai ka gane ina gaskiya take kaga yin ana so a zalunce ka a fada sai a hana ka ganin sarki sai a hana ka ganin sarki da haka aka yi taimana a fadar Kano lokaci mai dama da ya wuce da ahalus sunna sun bude masallaci kenan sai aka yi karate suna sallah karfe daya da an zo dama an riga an shirya wata makida da an zo su sai a ji zancen su in za mu magana mu kuma sai a dakatar haka sai a ce to a tashi sai an neme ku sai kuma wani ya karasa sarki ya ce a rufe masallacin sai an neme ku wani ganar ya garin da wani wallahi haka aka yi taimana a garin da haka aka man gama tsatsi ba a garin nan ba wallahi haka aka yi ta yi shekaru goma sha ɗaya sha biyu da su haka aka yi ta yi rikici wallahi wani zai karasa sarki ya ce a rufe masallacin bai fashe ba kuma ku tafi sai an neme ku to su kuma dama waɗancan abin da suke so kenan eh a rufe a rufe a rufe su ba sa so a bari su ce mu ce dan yanzu me yasa ko ga ana samun nasara dan suna cewa muna cewa to su yanzu ba su ki ba a ce duk a daina cewa su su daina cewa din mu ma mu daina cewa sai haka mun gurgun idan ya so gafiya ta tsira da na me na bakin dan kullum aka waye gari sunnar manzon Allah take ƙara cin nasara inwar bid'a ce take ƙara janyewa kullum aka waye gari a ko ina tsakanin maza tsakanin mata tsakanin samari tsakanin yan boko yan sanda ya kowaye dai zai ji ya gwada ka san sai an gwada akan san na kwarai فقال أمر لجعفر تكلم sai amr bin al-as yace da ja'far yi magana fa qala ja'far lin najashi sai ja'far yace da najashi salhu ranka da tambaye shi tambayi wannan mutum da yake cewa in yi magana a abidun nahnu am ahrar a can din mu bayi ne ko ‘ya'ya ne ya ba da ansa fa in kunna abidan abaqna min arbabina ko abikna min arbabina fardudna ilaihim in dai mu bayi ne muka gangarewa iyayen gidanmu muka gudo mun yadda ka danka mu hannunsu su tafi da mu fa qala amru sai amru yace bal ahrarun kiram sai ko alama yaya ne masu mutunci kowa dan dangi ne cikin su ba bawa a ciki kaga fa kafiri ne in ya ga dama sai ya karya amma yana ganin ka'idar su shi ba zai karya ba fa qala sai yace da shi hal ahraqna daman bi ghairi haqqin fa yuktasa minna shin mun zubar da wani jini ba tare da haƙƙi ba ballantana a ce za a ɗauki ramko a kanmu kada amru wala qatra amru yace wallahi ko kwaya daya digo ɗaya na jini ba ku zubar ba fa kala yace hal akhadna amwalan nas bi ghairi haqqin fa alaina qada'uha shin mun karɓi dukiyar wani mun ci bashin wani ba tare da haƙƙi ba ballantana a ce sai mun biya fa kala amru wala qiratan yace ko da qirati daya ko taro fakalan jashi, sai na jashi ya ce fa ma ta tsallamuna minhu ah to yi haka ne mai kuke nema aurensu kuka biyo su <laughs> Mai kuke nema Kala. sai ya ce kunna na hannu wa hum ala amrin wahid mu da su da muna kan wani abu daya mu da su ala dini aba ina muna kan addinin iyaye da kakanni fa ku zalika wata ba ugaira kawai sai suka yi bore suka bar wannan sai koma saba addini fa qala na najashi sai najashi yace ma hadha allazi kuntum alaihi a menene abin da kuke koyi dan ku da su da kaga sarki yana sosai ya ji yi ba yana da hankali da basira ba yana nashi wa man ladhi tabatumuhu menene kuma abin da yanzu kuka bi kai Ja'far yi magana da akan me kuke kuma yanzu me kuka canja me yasa kuka canja sheka din kul wasu ni faɗi zance kuma ka faɗi gaskiya fa qala ja'far sai ja'far ce amma alladhi kunna alaihi fataraknahu wa huwa dinu shaytan abinda da muke da kan mun bar addinin shaytan kenan kunna nakfuru billah mun kasance muna kafirce ma Allah wa na abudul hijara muna bautar duwatsu wa amma alladhi tahawwalna ilai abinda muka juya muka koma gare shi fa dinullahi al-islam shine addinin Allah musulunci ja'ana bihi min Allah rasulun wa kitabun musulun kitab ibn maryama muwafiqan lahu yace musulunci muke bi wani manzo ne yazo mana da shi daga wajen Allah tare da wani littafi kutan kutan littafin dan na Maryamu ko ma yana daidai da shi a wadansu bangarori to kaga anan gurin waɗancan da yake aiki kuma sai sai fa qala sai ce takallamta bi amrin azim fa ala rislik najashi ce kai babbar magana kun zo da abin da dace da wanda dan na mare mai zo da shi babban zance ke ala rislik dan dakata dakata daga nan gurin daidai wannan gabar karka ci gaba thumma amara bi darbin naqus sai ce a buga kararrawa tunda kiristanci suke bi fajtama ilaihi kullu qissisin wa rahib dukkan wani fada da wani mai ibada da ya killace kansa a ɗakin ibada suka taru fa qala lahum yace anshudukum Allah allazi anzala al-injila ala Isa yace ina hada ku da Allah da ya saukar da injila kan annabi Isa hal tajiduna baina Isa wa baina yawmil qiyamati nabiyyan shin a cikin abin da kuka karanta kun ji an ce bayan shudewar annabi Isa kafin kiyama ta zo akwai wani annabi da zai zo qalu allahumma na'am suka ce kwarai mun karanta akwai qad basharana bihi isa isa ya bada ya bada da shi wa kana sai ce man amana bihi fa faqad amana bi annabi isa ce duk wanda ya imani da wannan manzon ya yi imani da ni wa man kafara bihi fa faqad kafara bi wanda ya kafirce wannan manzon ya kafirce mu فقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه سيدنا نجاشي يتي ya ماذا يقول لكم هذا الرجل wa ma za ya amurkum bihi wa ma za yanhaakum anhu shi wannan mutum da aka ce kun bi me yake ce muku me yake muku umarni me yake hana ku yi fa qala sai Ja'far yace yaqra'u alaina kitab Allah yana karanta mana littafin Allah wa ya'muruna bil ma'ruf yana umartar mu da al ma'ruf wa yanhana 'anil munkar yana hana mu munkari wa ya'muruna bi husnil jiwar yana mana umarni da kyautata makwabtaka tsakaninmu da ɗan uwanmu wasilatin rahim da sada zumunta wa barri latim da kyautatawa maraya wa ya'muruna bi an na'budu Allah wahdahu la sharika la yana umarta mu bautawa Allah kar mu hada shi da wani fa qala sai ce ikra ma yaqra'u alaikum karanta min irin abin da yake karanta muku in ji menene idan kai ne wata sura za ka karanta kar ka kalli littafin kila ka karanta wata sura da zaka yi ta tangimi da wani maddi da wata gunna to shi kuma ya san tunda mutum ne da ya imani da annabi isa sai zai karanto abin da ya shafi annabi isa ko yaya fa qara'a suratayil ankabut war rum sai karanta suratul ankabut da suratul rum fa fadat ayna najashi sai idanun najashi suka fitar da hawaye min dam'i saboda hawaye kenan fa qala yace zidna min hadha al hadith at-tayyib kara mana wannan zance mai daɗi fa عليهم alaihim الكهف kahf sai ya karanta suratul kahf fa يغضب amrun سي yughdiba يسو sai amru ya so ya fusatar da najashi fa كده sai yace innahum yashtumuna isa wa umma ai ranka ya dade akwai wani abin da kasan ko aka so a bata kasa ce kana zagin sarki kuna zagin manya fa sai sai ce ma na fi isa wa ummihi me kuke faɗa game da isa da mahaifiyarsa fa qara alaihim surata maryam sai ga abin da muke faɗa sai karanta suratu maryam falamma ata zikru isa wa ummihi lokacin da ambaton annabi isa ya zo da mahaifiyarsa rafa annajashiyu bi qashatin min siwakihi sai najashi akwai bawo na jikin asuwakinsa sai balgace shi daga hannunsa kadara ma yuqzil aina ya bangaro wannan bawon jikin a aswaki gurgudan abin da za a iya tsokane idan mutum da shi qala sai ce wallahi ma zadal masihu ala ma taquluna naqiran yana daga wanda yace wallahi annabi isa bai kara daidai da takaddan nan ta jikin dabino ba kan abin da kuke faɗa din nan abin da kuka faɗa yayi daidai da abin da zo da shi naqiran ba an bai dago wa fihi nazala qaulullahi ta'ala a cikin lamarin shi wannan bawan Allah ne fadin Allah ya sauka cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma ash-shahidin وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين cikin lamarinsu ne wannan aya ta sauka allati wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun saurari abinda aka saukar wa manzo tara ayunahum sai kaga idanunsu tafidu min ad-dam'i suna malalar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda suka sani na gaskiya yaquluna suna masu cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faktubna ma shahidin rubuta mu cikin masu shaidawa wa ma lana la nu'minu billah me ke gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al-haq da irin kuma abin da yazo mana na gaskiya wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma al-qawmi salihin mu kan muna kwadayin ubangiji mu ya shigar da mu tare da mutane salihan bayi har zuwa ƙarshe fa asabahum Allah bima qalu sai Allah ya ba su lada saboda abin da suka faɗa fa aqbala an-najashi ala ja'far sai na ja shi ya waiwaya ya kalli Ja'far sun maƙala ce izhabu fa antum suyumin bi ardi shi ku tafi amintattu ne ku cikin ƙasata ku shiga duk inda ku ga dama wa suyum abinda ake nufi da suyum al'aminuna man sabbakum gurrima dukkan wanda ya zage ku ko mutuncin ku sai an yi masa tara hawa hawa al ma ala hizbi ibrahim ba ja da baya yau babu wata rahusa dangane da rundunar annabi ibrahim wanda duk ya taba ta ba za a wanye lafiya da shi ba aka ba su yanci cewa sai su kuma waɗancan kaga sai sai su karkaɗe kura a koma a tafi wannan kissa wato ainihin ta najashi muhammad ibn ishaq ya rawaito ta cikin sira ɗinsa ha kuma imamu ahmad a cikin littafin al-musnad dinsa kuma da yawa daga cikin malaman hadisi sun inganta riwaya musamman shek Shu'aib al-Arnaud saboda haka riwaya ce ingantacciya babu wani gubar la gubar alaiha insha Allah ina fata an fahimta to kun ga yadda darussa suke tafiya lokacin da duk aka samu mutane guda biyu masu bambancin aqida ko masu bambancin ra'ayi to masu mulki me suke yi ba sa cewa bangare ɗaya namu ne namu ɗaya ba namu bane ba duka nasu su sarakuna iyayen kowa ne sai saurari kowa sai ce kuma kowa ya kawo dalilinsa kuma duk wanda ya kawo dalili yake da gaskiya to ba wani kara mara gaskiyar nan sai a tabbatar masa rashin gaskiyarsa dan shi take rayuwa ta adalci amma idan aka yi rufa rufa aka ce shi kenan kaza kaza kaza kowa ya rike nashi to ba so gaskiya ba kenan dole a yi fada dole a yi rikici to alhamdulillah yanzu kaga adalcin da za ba mu samu yanzu alhamdulillah da da muta da sai a ce ahlu sunna ku rufe masallacin ku dan zai kawo rigima su kuma dancan nasu ba zai kawo rigima ba kar ku yi karatu ko wa'azi dan zai kawo rigima su kuma dancan wa'azin su ba zai kawo rigima ba wani haka kawai shi kadai zai zo fa shi kadai zai karanta ishiriniya amma sai ya sa sifika shi kadai zai karanta dala'ilu amma sa sifika ya hana dukkan mutanen unguwa bacci ko ba wanda ya sai ce masa komai to amma idan lokacin fa sai da aka yi wani lokaci da wa'azi in za mu yi a nan garin sai in DPO ya ba mu haɗin kai in ba haka ba na cikin yin DPO sai zuciya tashi masallacinmu na tangin gada wajen turayen din nan sai da aka zo aka ce kawai abin da ya halatta mu yi da sallah da da wannan sifika din shine kiran sallah da kuma sallah din amma ko da za mu ce addinin nasiha bai halatta ba ce sai mu kace sifika mu fada mu kada a cikin masallaci duk wannan shekaru goma da suka wuce kenan kai ta wannan rikicin da mayar a yi wannan hayaniyar tun muna zuwa eh, gaban mai martaba sarki a zage mu ai menene wata rana sai kawai aka taho sai eh, ka ji dogari suna cewa a gaishe ku yan sai qur'ani da hadisi <laughs> gaishe kuma soya manzon Allah <laughs> matashiyar magana ta gaba mautun najashi mutuwar najashi ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز فقال المنافقون يصلي على علج مات بأرض الحبشة فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha hisab lokacin da na najashi ya rasu kharaja rasulullahi sallallahu manzan Allah ya fito cikin madinaci da sahabbai fa salla alaihi yayi masa sallah sallar da ake kira salatul ghaib kama yusalla alal janaiz kamar yadda ake yin sallah akan gawawwaki fa qala al munafiquna sai munafukai suka ce yusalli ala iljin mata bi ardil habasha yana yawa wani arne sallah da ya mutu a can kasar habasha il wato arne kenan kazgi mata bi ardul habasha fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah lalle cikin ahlul kitab akwai wanda yake ake samu yana imani da Allah wa ma unzila ilaikum yana imani da abin da aka saukar gare ku na alqur'ani wa ma unzila ilaihim da su abin da aka saukar musu na littafin su khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kai ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila da dai ba sa musanya ayoyin Allah da dan wani farashi kankane na rayuwar duniya ulaika lahum ajruhum inda rabbihim irin waɗannan ladan suna nan tabbace wurin ubangijin su inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne maganar cewa manzon Allah yayi musu salatul ghaib wani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da najashi ya mutu manzon Allah ya masa salatul ghaib kuma wannan shine babban hujja kan cewa ana yin salatul ghaib malamai dangane da salatul ghaib sun kasu kashi uku kashi na farko cikin malamai waɗanda suke salluna ala kulli ghaib dukkan wani wanda baya nan ya mutu za su yi masa sallah sawa'un an yi masa sallah a inda ya mutu ko ba a yi masa ba mutum zai mutu Kaduna a nan sai masa sallah mutum zai mutu a Saudiya a nan sai masa sallah mutum zai mutu a Morocco a nan sai masa sallah ko da can garin su an yi masa akwai malaman da suke bada fatawar haka na biyu waɗanda suke la yusalluna salatal ghaib waɗanda ba sa sallar ghaib suna ganin wannan khususiyya ce ta manzon Allah shi kadai ne zai salatul ghaib banda shi wani ba zai ba matsaya ta uku matsayar malaman da suka ce alqaul bit tafsil mu muna rarrabe zance ne dukkan musulmin da ya mutu a garin da muka san ba a yi masa sallah ba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 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan biyar shekara ta 2001 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه wa sallam wannan kuma shine darasi na shatara wannan shine darasi na goma shatara idan ba a manta ba matashiyar maganar da muke cikinta irin kariyar da abu talib ya rinka baiwa Allah sallallahu alaihi bayan mun gama nan muka shiga kangin da banu abdul da banu hashim suka samu kansu a ciki wanda shawan makka suka sa su a sanadiyar sun kiyarda su mika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin sharhin kasidar nan mashkuriya wadda abu talib alaihi salam ya yi wadda ah, abu talib kai tun na manta hannace alaihi salam wadda abu talib ya yi yana kiran danginsa yan banu hashim cewa su taimaka masa yan banu abdul muttalib cewa su taimaka masa a cikin kasidar yake nuna cewa suna nan tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam da za su rabu da shi ba duk yadda tsora ta kai duk yadda al'amari ya kai bango ba za su rabu da manzo sallallahu alaihi wa sallam mun karanto har zuwa kazabtum wa baitullahi nubza muhammadan wa lamma nuta'in dunahu wa nunazilu wa nunazili wa nusilu نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالهديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات الصلاة لي وإنا لأمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أطيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب أو مثل الشهاب سميدأ أخي ثقة حامل حقيقة بازلي أنا مكفيا za mu tashi wa ma tarku qaumin la abalaka sayyidan yahudu zimara ghayra zarbin muwakili wa abyada bi wajhihi يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في حرمة وفواضل wa ma tarku qaumin la abalaka sayyidan yahutu zimara yace wa ma tarku qaumin la abalaka kalmar la abalaka suna amfani da ita a madadin rantsuwa an gane ko kamar yace ina rantsuwa wa ma tarku qaumin sayyidan babu yanda za a yi wa mutane waɗansu mutane su bar su ya kunyata ya tozalta ya hutu zimara shugaban da ya shahara cewa ya hutu zimara yana ba da kariya ga dukkan wani abu mai kima azimar shine duk abin da ya cancanta ka bashi tsaro kamar dukiyarka kamar mutuncinka kamar dukiyar mahaifinka mutuncin mahaifiyarka mutuncin matarka mutuncin kanwarka mutuncin addininka shine azimar duk wani abu mai kima da darajar da mutum na iya bayar da dukiya da rayuwa don tsari. to yaya za ta yi mutane su kyale wani shugaba a cikinsu wanda ɗabi'arsa da halinsa shine ya zimara yana tsara mutunci yana ba da kariya da mutunci wato yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ghaira zarbin zarb alfasid kenan ghaira zarbin halin kasancewarsa ba mai fasadi ba muwakili halin kasancewarsa kuma wato ainihin ko dai ka ce muwakil mai taimako sai ya zanto wato ainihin a gaira zarbin muwakili ba a mai tawakkali kai daga at-tawakkul ko kuma ya zanto muwakil ba tawakkali ba ke nan ragonci, da akwai bambanci tsakanin a tawakkul da a tawakkul kun gane a tawakkul wato dogaro a tawakkul ragonci idan aka ce fulani ne ya tawakkal wani yana da mai tawakkali amma fulanun ya tawakal wani yana da mai ragwanci shine ka yi tawakkali ba tare da ka cika rukunanka ba domin tawakkali yana da rukunai ne guda biyu rukuni na farko zuciyarka ta sakankance cewa duk nasarar da za ka samu a rayuwa ko a kasuwanci ko a gwagwarmayar yada addini ko a kowane irin abu daga Allah take wa nasru illa min indillahi al-azizul hakim rukuni na biyu shine gabbanka suna aiki baka zauna haka kawai ba idan mutum zuciyarsa ta dogara ga Allah gabbansa ba sa aiki ya kwanta a gida yana cewa randa kina daka Allah ke baki ruwa to wannan bai zama tawakkuli ba zama tawakkul ragwanci kenan da kasalanci al-insanu yatazaharu bit tawakkul walakinahu laysa bi mutawakkilin haqiqa wa innama yatawakkal la yatawakkal to da haka idan an ce muwakil wato mai ragwanci kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaira zarbin ba mai fasadi ba ne ba muwakili wato mai fasadin da yake muwakil mai ragwanci ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam wa abyada shi wannan shugaba da ake cewa mutanensa ba za su mika shi ba a cutar da shi ga halin gashi siffarsa kuma wa abyada yustasqal gamamu bi wajhihi wa abyada mutum ne fari ta fuskar halitta farin da baya shekin da zai rika kashe ido fari mai sirkin jaja-jaja haka siffar manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam ba fari salba ba kuma jagawo ba dan ba zai kyau ba idan mutum yayi jagawo ba sai zama kaman kosai ba idan yayi fari da yawa ba sai zama kaman zabaya ba to farin manzon Allah yana da sirkin jaja-jaja baya kashe ido wa abyada kalli yake yi yustasqal gamami bi wajhihi ana neman saukar ruwan sama da fuskarsa sallallahu alaihi wasallam fari ya dawo mutane a ce ya addu'a ruwa ya sauka rabi'ul yatama gatan marayu ne a wata riwaya simanul yatama mai kariya ne da tsaro da kulawa ga marayu ismatul lil aramili sannan mai bada tsaro ne da kulawa lil arabil ga matayen da ba su da mazaje dan mace in ba ta da miji kaga ba ta da mai tsare take al-aramil jam'i ne na al-armal al-armal shine mufradin kalmar to waɗansu malaman larabci suka ce ba a cewa al-armal sai ga matar da ba ta da miji musamman kuma idan mijin mutuwa yayi ya barta sama da ta sha banban da wanda bata taɓa yin aure ba tana jira ko ta samu da wadda gashi ta taɓa yin aure ta san muhimmancin miji kila har sun hayayyafa kila kuma tana kaunar shi yana kaunar ta sai ya mutu ya barta wace shi za ta zama abin tausayi wadda aka barta to ita ce al'armal jam'in su ya zama mai aramil to galibi irin waɗannan mata ba sa samun kulawa in ba a wurin mai kulawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi da haka zanto ismatul lil aramil mai ba da kariya ne ko tsaro lil aramil wato ainihin ga mata yanda mazajensu suka mutu suka bar su sallallahu alaihi wasallam yanuzu bihi al-hallaku min ali hashim fahum indahu fi hurmatin wa fawadili yaluzu bihi al-hallaku waɗanda suka shiga halin wayo ne yasu yaluzu bihi suna fakewa wurinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hullak waɗanda halin ya same su ko talauci ko cuta ko rashin gata ko rashin mai bada kariya sai su nemi manzon Allah dan su fake da shi sallallahu alaihi wasallam fa inda min ali hashim daga cikin zurriyar gidan hashim fa hum indahu fi hurmatin wa fawadili fa su al-hullat dinnan indahu a wurin manzon Allah fi hurmatin suna da alfarma wa fawadili kuma suna da falala daban-daban da za ta bebe su daga manzan Allah saboda kyautarsa saboda karamcinsa sallallahu alaihi wasallam saboda tausayinsa ga mutane hadisun alaikum bil mu'minina ra'ufur wa utbatu la tasma bina qawla kashihin hasudin kadubin mubghidin zi da ga'ili yace fa utubatu ya kai utuba ya kai utubatu ina maka magana fa la tasma bina qawla kashi kar ka saurari zancen dan adawa game da mu kashi shine adu makiyi. la tasma'a qawla kashihim bina haka zan sani kar ka saurari zancen makiyin mu lokacin da yake yi yake aibata mu har ka ce za ka biye masa ka tallafa masa wajen ka taya shi kai ma wajen gaba da mu hasudin kar ka saurari maganar mai hasada game da mu kazubin makaryaci game da mu mubigidin makiyi zi da za'ili wanda yake da kulli a cikin zuciyarsa na hasada da ganin kyashi karka saurare shi muna abu talib ne ke faɗa wa mutanen zamanin sa saboda akwai wanda idan yana son ya faɗa da kai ya ga kafa karfin sa sai ya fage da wani mai karfi sai ya haɗa ka faɗa da wancan mai karfin sai su taran maka su duka haka ne kowa su amma ya san shi yayi kaɗan ya fuskance ka shi kaɗan to sai ya tattaro gayya ya raba goron gayya duk su zama kishiyarka sai a yoyu a kanka duk kuma taron banza ne taron kuda ne baya taruwa sai a kan mai juji datti na fata kun fahimta fa utubatu la tasma bina qawla kashihin ya kai utuba kar ka saurari zancen dan adawa game da mu kada ka bari wani ya isar ma mai muka ce saurare mu mu mai muka ce dan wanda zai isar da an ce sun ce zai yi kai zancen mu ba yadda muke ba amma in kai ka zo da kanka sai ka ji dama kuma ka taba zuwa ka ji haka in ka sa aka sayo maka kaset na karatu sai ka ji ko na tafsiri ko na hadisi ko na bukari ko na turmizi ko na kitabun tauhid sai ka ji sai ka ji kuma ka kwatanta zancen da muka yi shekara goma tun kafin ka zo da yanzu bayan ka zo menene bambanci tsakanin zancen shekara goma da yau me ya canja a can shekara goma ƙur'ani da hadisi ne a yanzu ma ƙur'ani da hadisi ina fatan kuna fahimta da Allah yana fatan kar ku tuhumce ni cewa ban da hakuri ai kila ma da ban da hakuri da yanzu wani abin ake daban ba wannan ba ba wai ban kai na nake ba amma dai da ban da hakuri da yanzu wani zancen ake ba wannan ba Allah gashi har yanzu muna tsira ai ka san dai alhamdulillah mutum ya dan jure ne in ba haka ba jam'iyyar da aka shiga mu ma ba mu iya shigar ta ba wato kalmar kashi tana nufin maki hasud ala wazir fa'ul mai yawan hasada domin akwai mata tsakanin hasid da hasud hasid mahasadi amma hasud wanda hasadan ma ta ci hantarsa gaba daya ta cinye zuciyarsa ta shiga ta yi kaka gida a cikin zuciya kazu mai yawan karya ba mai karya ɗaya ba domin kazib ilsu ɗaya ta ɓangare amma kazu sarar kazibu sifatan lazimatan lafi ƙarya ta zama siffa ta dindindin gare shi mubgid maki zi da ga'ili wanda yake da kulli a cikin zuciya to kar ka saurari zancen wannan game da mu kai ka saurare mu da kanka wa marra abu sufyanu wa marra abu sufyana anni mu'ridan kama marra qailun min izamil maqawili yace wa marra abu an anniya murzan abu talib yace abu sufiyana ya zo ya wuce ta kusa da mu yana kallon mu sai kawar da kai kamar bai san me muke ciki ba an hada kai da shi ana mana hukuba an yanke alaka da mu ba za mu saya ba ba za a sayar mana ba ba za mu aura ba ba za a aura mana ba mu ko ba za mu karɓa a karɓa ba kawai ya wuce ya kawar da kai abu talib ke magana kan abu sufyan kama marra qailun min izabil maqawili kamar yadda wani azzalimin mai mulki ya wuce cikin azzalimai cikin manya-manyan masu mulki azzalimai irin yadda su ma in sun gama sun kawai da kai to abin mamaki abu su bayan ma da muke da abota da da muke tare da shi ma ya gama ya wuce ya kawai da kai ya ce komai ba tafirru ila najdin wa bardi miyahihi wa taz'umu anni lastu anka bi ghafili yace tafirru ila najdin ka gudu ma ka tafi najd kamar baka san wani hali muke ciki ba ko jaje babu wa bar dimiyahi ka je can inda ruwa mai daɗi mai sanyi yake a najid almiyahu jam'i ne na alma'u an gane ko miya ya zo mai ruwa kaga sai dai a yi sakwatanci a ce ruwa yi ko amma dai a hausa dai ruwa shine ruwa da jam'i da mufradi duk ɗaya ne akwai kalmomi da suke a hausa ba su da jami kamar ruwa ba ya da jami sai dai yana sokoto ne sai a ce ruwaye haba ruwayi haba amina ina ji mutum ruwa ba ka kamar aku yana da jami ne ya za ka yi jamin aku <laughs> ba za ku iya ba akunkuna ya yanzu ka kirkiro wannan daga aljihunka tafirru ila najdin wa bardi miyahihi ka tafi ka gudu zuwa kasar najd da ruwansa mai sanyi wa tazumu anni lastu anka bi zafiri kana ganin kamar ni ban gafala da kai ba kana ganin kamar ni ban zanto mai gafala daga halin da kake ciki a mutayimu ya kai mutayim domin a din nan kamar ya undi da eh, kamar ka ce ya zai sai ka ce a zai an gane ku hamzatun nida'i lam akhdhulka fi yawmin najdatin haba mutsayin ibn adi ka san dai ni ban taba kunyatar da kai ba a ranar da kake neman agaji najda taimako lam ka ban taba gudu na barka ba ban taba kyale ka ba fi yawmin najdatin a ranar da kake neman taimako da agaji wala mu'zamin wala mu'zimin inda al jalaili ban taɓa barin ka ba fi yomin mu'zimin a rana mai wahala shine yomin ranar da take cike da waɗansu al'amura masu wahala inda al jalaili yayin saukar waɗansu al'amura jala'il waɗanda suke manya-manya jam'i na jami a mutu'imu ya kai mutu'imu ibnu adi innal qawma samu ka khutbatan wallahi quraishawa sun maka tallar wata dabara ko wani ra'ayi wa inni mata'ukan falatta bi akil wa inni mata'ukan na san ko da ne za a kama ni a cinye falatta bi akil kai baka cikin waɗanda za a ci nama da kai ma'ana akwai siyasa kwarai da gaske da dattijantaka wajen abu talib yanzu yana samun waɗansu masu saukin ra'ayi ne cikin kafirai yake kiran sunansu ɗai ɗai ɗai ɗai yake zuga su da waɗansu siffofi nasu na da amma abin mamaki yanzu yaya aka haɗa kai da su ake ya karfa shi da banu hashim gaba ɗaya kawai don saboda manzon Allah yana son ya tuna musu rayuwarsu ta adalci tun irin na jahiliya da suke kwatantawa rayuwarsu ta sanin ya kamata ai su tsaraikunsa ne ai su sa'anninsa ne waɗansu ma akwai wani ɗan ɓangare na dangantaka ko alaƙa tsakaninsu ko da ta nesa shi ne yake kiransu ɗaiɗai yayi maganar Abu Sufyan yayi kiran Mut'im bin Adi yace innal qauma lalle su Qurayshawa samu ka khubbatan sun tallata maka wata dabara khubba wata dabara ko wani ra'ayi wa inni mata'ukal ni nan fa don ranar da za a ce a dafa nama na a cinye falasta bi akili ai kai baka cikin wanda za su ci nama na to amma ya aka yanzu ka hada kai da su jazallahu anna abda shamsin wa nawfala uqubati sharrin ajilan ghayra ajili yace jazallahu anna abda shamsin wa nawfal zurriyar gidan abdu shams da zurriyar gidan nawfal Allah ya yi mana sakayya game da su uqubati sharrin ya saka musu da uquba ta sharri ajilan mai gaggawar sauka gaira ajili ba mai jinkiri ba bayan ya ɗansu su ga waɗancan to wanda ya san su ne a kabiran mujrimi ha sai yake ambatan su daidai an bayyanta ku a kabiran mujrimi ha sai yake ambatan su daidai domin ko da kafirai sun zama kafirai su duka a ko wanda yake da sauki wajen mu'amala da musulmai in ka kusanta shi da sauran yan uwansa to irin wannan kai musulmi za ka amfana da wannan saukin ra'ayinsa don saboda ya baka kariya wajen yada da'awarka wato abinda mutane suka jahilta abinda muke yi na da'awa ba kayan gidan iyayenmu da kakanninmu bane ba muke kadawa kararrawa ba kuma ra'ayi ne namu na karan kanmu ba in ra'ayi ne naka na karan kanka aka musguna maka kaga zaka cutu ba sai ka kyale ba to amma da'awa ce wadda kake fatan ka rayu akai ka mutu akai wani ya isa maka barazana ya hana kai waye in dan daba dan caca kawali dan bangar siyasa bai ji kunya ba ya ce sai wane da ƙarfi sai ka ji kunyar ka ce Allahu akbar dan banga ba sunan wani ya kira sai wane wanan nan da shi da banza ko su dai uban su daya, kai kuma ka ce Allahu akbar sai ka ji kunya Allahumma Allahumma جزى الله أن عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل جزى الله أن عبد شمس ونوفل Allah ya yi mana sakayya game da 'yan gidan Abdushams da zurriyar gidan Naufal, hukubar ta sharrin ya mana sakayya a kansu ta hanyar hukubar sharri ajilan mai gaggawar sauka gaira ajili ba mai jinkiri ba daga da gani wannan addu'ar akwai dan kanshi kanshin jahiliya a ciki don a cikin addu'a baka cewa Allah ga lokacin da zai ansa maka sai dai ka roke shi ka bar masa shi kuma ya ansa ma lokacin da ya ga ya dace ka iya addu'a yau ba za a ansa ba sai bayan shekara uku sai bayan shekara goma Allah zai zaba abin da ya fi maslaha gare ka amma idan ka ce ya Allah an samun gobe yana cikin ta'adi a cikin addu'a da Allah ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadin kar ku yi ta'addanci in za ku yi addu'a Allah baya son masu ta'addanci ya Allah an sa mana kafin mu bar nan ta'addanci ne ya Allah an sa mana gobe gobe ta'addanci ne ba a kai da Allah sai dai ka ce ya Allah ga bukata ta ka biya ya Allah an sa mana game da kaza amma ba a kai da lokaci amma shi ya ce ajilan ghaira ajil <laughs> fa abdu manafin antum khairu qaumikum yace ya ku banu abdu mana ku ne fa mafiya alherin mutanen ku gaba daya in an tara larabawa gaba daya banu abdu mana su ne mafiya alherin wala tusriku fi amrikum kullu wagili kar ku shigar a cikin lamarin ku da za ku zartas kullu wagili dukkan wani bare wagil lafazin wagil suna amfani da shi ne ga wanda su larabawa a da lokacin jahiliya ka san ba su da abin sha da ake hira da shi sama da giya sai kuma a zo yan mata suna rawa ana zaune ana shan barasa ga yan mata suna rawa mutum zai iya tafiya tun daga makka har ya tafi kasar sham dai je so ku yanga mai kyau can kan iyakar kasar larabawa da rumawa irin yan matan nan barbaran yin yawa ga ruwan rumawa turawa turawa ga ta kuma balarabiya balarabiya rabinta balarabiya rabinta barubiya to ai ba magana so kawai dan da ta ranka sai ba masa kewa shi da abokanansa ya kirawo abokanansa wani shi to sai a zo ana shan barasa wannan tana rawa har a raba dare to wannan shine karshen jin daɗin rayuwa a wajen to duk lokacin da mutum ya gayyato nashi ya nashi wanda yake ganin yan ajinsa ne ta fuskar kuɗi ta fuskar mukami sune ne mala'u a gari to idan wani ya zo wanda bai isa ba sai a ce masa wagin wato bare kai kuma a suwa wai goro a miya me ya kawo ka wai duk barasa fa za a sha amma shi bai sai zauna a sha barasa din da shi ba saboda su su ne mala'ukar wanda ya sai shiga wajen shi yasa ba wanda zai san kimar alkur'ani sai in mutum ya karanci rayuwar jahiliya haka umar dan khattab ya faɗa ba wanda zai girmama mutuncin musulunci sai in ya san rayuwar jahiliya ya ga kwama talar da ke ciki da yadda qur'ani ya zo ya kawo gyara manzo Allah ya kawo juyin juya hali ga rayuwa cikin shekaru 23 kacal da yi sha uku a maka goma a madina kacal ya canja fasalin al'umma ya canja fasalin bil'adama, ya yi saitin kokarin mutane zuwa ga alkhairi mutanen da da ba su da wani hadaf a rayuwa sai mutum ya yi farauta sai mutum ya yi kisan kai sai mutum ya je yaƙi sai mutum ya sha giya sai mutum ya yi zina shine aikinsu kawai ba su da wani aiki sai wannan duk wanda ya waka daga cikin su galibi ko ya bude akan maganar mace ko ya bude akan maganar giya amr bin kulsum yace ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tubqi khumur al andarina mushashatan ka anna al fusta fiha idza ma al ma'u khalaqa fasil الذر بذلبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللهز الشحيح إذا أمرت عليه بماله فيها مهينا هذا ما كانت أكن giya kawai ko kyamaci wadda ya hurai rata inna rakaba murtahinun wa hal tutiku wada an ayyuhar rajulu garra far'a masqulun awariduha tamshil huwaina kama yamsil wajil wahilu ka anna mishyataha min bayt tijaratiha marru sahabati la raisun wa la ajlu tasma'u lil hali wa suwasan idan sarafat kama sta'ana birihin ishrikin zajlu laysat manya yakrahu al-jiran qal'ataha wala taraha li sirr al-jar tastati aikin su kenan giya ya mace farauta ga tarbatu bin al-abd yake cewa mun fata guda uku ce a duniya in dai ta tabbata ko yau ma a zo a zauna a yi makoki na ban damu ba cikin da wata manufa a duniya da nake so in cin masu wannan in dai waɗannan guda uku sun riga sun tabbata ita ko yau Idan an zo an zauna wa makoki na cewa na mutu yace ko na more magana ta farko yace in sa wai ya samu giya da sassa irin wanda ta kwana a cikin kofi kafin masu zargi cewa dan barasa za ka sha kafin su tashi daga bacci yace na sha na koci yace na biyu ya ce in samu budurwa wadda nake so a yinin da aka yi na ana ruwa ba a kafe ba tun da safe <laughs> shakiyanci ce na uku banda wannan ya ce wa karri izana da muhalli muhalliba kasi da gaba Allah ba ta kulmu ta ya ce kawai in ji an ce a kawo agaji in doki takobi in je wajen in doki rai kawai <laughs> jahiliya kenan to mutanen da suke cikin irin wannan yanayi qur'ani yazo ya canje yanayin su ya aka aka sa musu suna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mutanen da suka keto wancan rayuwa ba abin da zai gyara musu alqur'ani sai hadisi a karanta alqur'ani daidai a cire isra'iliyat na karerai irin waɗanda bar gurbin malamai su kawo cikin littattafansu bar gurbin littattafai a kore su a ginu a dogara da tafsirin irin su ibnu kathir irin su imam al-qurtubi a dogara da tafsirin irin su ibnu jarir tsabari a dogara da durrul mansur na imam jalaluddin suyuti wanda ruwayoyi ta tatto, aya a kulla alaka tsakaninta da hadisan bukhari hadisan muslim hadisan turmuzi abu dawud shine sai mu zama khaira ummatin ukhrijat lin-nas a matukar mun ajiye qur'ani wannan ya dauka maganin farin jini wa ta alaka muhabbatan min ya sha wannan ya ce a maganin kaudabara ya dauka ya sha wannan ya ce a maganin tsuntuwa maganin kare tambaya dan Allah in ban da malalaci waye waye kawai wai albashi laya dan sun suntuwa waye kuma za a bashi laya ta kare tambaya amfanin ta yazo ci bashi a wurinka idan kana duk lokacin da kawai zaka tambaye shi dan murda ta sai ka manta kawai haba da dan Allah masu yin wannan akwai ranar da za su zama khairar umma wallahi sai sun bar wannan shirin ce fa abdu manafin antumu khairu qaumikum fala tushriku fi amrikum kullu waghili kun ji dai waghil shine bare wanda ba a gayyace shi ba yazo wa kuntum hadisan hatba qidrin fa antum al'ana hitabu aqduri wa aqdurin wa marajili ko hitabu aqdurin wa marajili yace da can kun kasance ku ne hatba qidrin kwana kwanan nan kuke a matsayin masu kawo kirare don ku kunna wuta ku dora tukunya a kai tukunya a kai ku dafa abinci ku baiwa gajiyayyu ku baiwa waɗanda suka zo daga wani gari don ziyarar ɗakin Allah ba ku san su ba dangin iya babu na baba ya ce har yanzu kuma a yanzu ku ne hitabu akdurin wa marajili ku ne waɗanda dai za su kawo kirare in da tukunya ɗaya ce yanzu tukunyoyi masu yawa da marajil da aka dur dukkan su dai tukunya ce ta dafa abinci domin ai mun karanta a baya irin yadda har gasa suke yi waye zai rinka shayar da ruwa ga masu ziyar tashin waye zai ciyar da abinci waye zai yi kaza yace to tun da kuna wancan ga mutanen da suka zo daga wata uwa duniya dakin aiki yanzu ko mun zo ga mu ƴan uwanku a ce kun hana mu abinci da ku za a hada baki ba ma wai a ba mu kyauta ba a mu saya ma ba a yadda a sayar mana ba fa kullu sadiqin وابن bun نعده nu'idduhu ko na'udduhu وجدنا amri غير gibbahu فكل صديق من واي sadiqin mun waye gari fa dukkan wani aboki wa uktin dukkan wani dangin dukkan wani fuskar uwa wanda da muke kirga shi a matsayin abokin ne ko muke kirga shi a matsayin dan yar uwa ne la amri wajadna gibbahu a yau ina rantsuwa cewa wajen na gibba mun ga ƙarshen al'amarinsa cewa dai ashe abotar ba ta gaske bace ba ashe dangantakar ba ta gaske bace ba idan an ce ribbu ribbu sai ya aka ba duke haka akan ce al gibbu ga abinda ka yi shi yau gobe kar ka yi yasa manzo Allah ce zurgibban tazdad ubban zurgibban tazdad ubban wato hadisin Imam Tabarani cikin mujamul uh, ausar da bai haƙi fi shabul iman da kuma musnadul bazzal hadisi ne sahi bazala ce zurqibban tazdad hubban ka rinka yin ziyara fashi fashi sai ka zama ka zama abin kauna wurin wanda ka ziyarta ma'ana idan ka je ziyara yau sai ka bari sai wata rana ka sake zuwa amma ka je yau ka je gobe ka je jibi sai a yi sai a gaji da kai sai a kosa duk wanda yake son ya rike soyayyar abokin soyayyarsa sawan aboki ne dan uwa ne to sai ka yi ziyara bisa ga sai sai sai wata rana ka je wata rana karka shi yasa suke cewa algibbu ne abinda zaka yi yau gobe ba zaka yi ba sai jibi wanda suka ce algibbu abinda zaka yi yau ba zaka kuma yi ba sai bayan kwana biyu da gobe da jiyo ba zaka yi ba sai gata waɗansu ma suka ce fil usbu'i marra shine algibbu duk aqamu sun fassara ta da haka a takaice dai gibbu shine rashin yin abu kullun kullun wannan ɗaya ce daga cikin ma'anoninsa sannan al-ghibbu yana zuwa da ma'ana al-aqiba idan an ce ghibbu hadha shay ana nufin aqibatu hadha shay an gane ko yace fa kullu sadiqin wa ibn ukhtin na'udduhu dukkan wani dan uwa ko wani aboki da muke kirga shi a matsayin dan uwa ko aboki din wajadna ghibbahu mun ga karshen al'amarinsa yau ya juya mana baya ghaira ta'ili mun samu baya da wani amfani yan abota ce ba ta da wata amfani in dangantaka ce ba ta da wani amfani dan gashi mun shiga halin kaka duka ba su taimaka mana ba siwa anna rahatan minki la ibn marrat bura'un ilaina min ma'aqqati khazili yace siwa anna rahatan sai dai kawai wata tawagar mutane da sun kai biyar ba su wuce goma ba rahat kamar yadda muka faɗa baya sun kai nawa tara siwa annar hadan sai waɗansu yan tsararrun mutane kadai min kilab ibn murra daga daga zuriyar gidan kilab ibn murra bara'un ilaina bara'un sun barranta daga abin da shawa suka yi ilaina su sun zo sun sa da zumunta su da su abin da qurayshawa suka na yanke mana na sa mana takunkumin kare tattalin arziki kar a yi magana da mu su sun yi bara'a da wannan abin ilaina sun komo gare mu min ma'akkati khazili sun dawo daga rikiyar ma'akka idan an ce ma'akka daidai ke da uquq ba ana cewa ba uququl walidai me kenan ba bijirewa mahaifa ba eh. ko sabawa mahaifa ko bijirewa mahaifa to ma'akkati khazili wato sun dawo daga rikiyar ma'akkati khazili wato a sabawa irin ta khazil wanda baya taimako domin khazil kishiya ne na nasir idan an ce nasir mai taimakonka khazil fa wanda yake taimakonka shine khazil kun gane wa ne mabnu uktil qaumi ghayra mukazzibin zuhairan ko zuhairun li'irabin sa dai zuhairun shine daidai wa ne mabnu uktil qaumi ghayra mukazzibin ko ghayra mukazzabin zuhairun husaman mufradan min hama'ili yake sa wa ne mabnu uktil qaumi madalla da dan yar uwar mutane wane ne wannan mutum gaira mukazzabin ba abin karyatawa bane ba shi in yayi zance wani mutum ne shine Zuhair sunansa zai zunan gaba cikakke Zuhair na ɗaya ne daga cikin mutanen shawa amma dangantaka su da Banu Abdul Muttalib ba dangantaka ce ta dangin uba dangantaka ce ta dangin uwa lokacin da aka yanke alaka da su shi bai yanke alaka ba shine sai Abu Talib ke yabansa ma dalla da wani ma dalla da ibnu uktil qaumi dan yar uwar mutanen yana nufin su su banu hashim ko banu abdul muttalib gairu mukaddabin halin kasancewarsa ba wanda ake ta shi ba in yayi zance zuhairun shine zuhair husaman shi kamar wani takobi ne mufradan zalalle min hama'ili daga cikin gidansa hama'il jam'i ne na wato himala himala ita ce himalatu sayf wato gidan takobi ke ga ake ce masa da Hausa gidan takobi ne kube a to kube ai na wuka ne kube da takobi ma na ce masa kube kai wannan hausa ta ku gaskiya ne kuwa ni na yadda na wuka tabbas ana ce masa kube wanda ake so ka wuka a ci wanda ake yansa da fata to amma na takobi wani kun yadda ana ce masa kube to amma dai ban sani amma dai <laughs> gidan takobi kawai ko gidan takobi <laughs> mun samu hausar ma abin nan wato karkure na yare yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da mahimmanci yanzu ne to ake sakace da yare duk yanzu hausar mu ta riga ta lalace sai ka dana daga cikin masu yin hausa lafiyayyar hausar da babu shirme ce mutumin da zaka ce ya daga hannu ce ina da tambaya ce mai yace tambayar tawa shine da tambayar tawa shine ga ai wannan ga da hausa zare ce ba ruwa na ke ne ka faɗa siwa anna rahadan min kilabi bin murrata bara'un ilaina min mu'aqqati khazili wa ni'ma ibn ukti al-qaum ghayr mukazzabin zuhairun husaman mufradan min hama'ili la amri la amri rantsuwa ce irin tasu ta jahiliya mutum ya rantsa da kansa rantsuwa ce ta jahiliya halifan bal yace wa yana rantsuwa da rayuwarsa laqad kulliftu wajdan bi ahmadin yace laqad kulliftu hakika an kimsa mun an bala an ni wajdan wajen kauna bi ahmadin game da ahmadu shine manzon Allah ce ina rantsuwa da Allah an an kimsa mun kaunar ahmadu wa ikhwatihi shi da dukkan yan uwansa da'bal muhibbil muwasili kamar dai ɗabi'ar almuhibbi masoyi almuwasili wanda yake ziyartar wanda yake so a kan kai wanda baya yankewa ma'ana dukkan wani masoyi da ka taba sani yana son wani masoyi to ka kwatanta san wannan masoyin da yake da soyayyar da nake wa Ahmadu abinda Abu Talib yake so ya faɗa ki faman mithluhu Hufin nas ayyu mu'ammilin idza qasahu al hukamu inda tafaduli idza qasahu al-hukamu inda tafaduli yace faman misluhu fil nas waye kwatan kwatan su cikin mutane akwai babu ayyu mu'ammilin wane ne mai lura ya lura da siffofin mazaje ya kalli siffofin amadu Ahmad kenan shine manzon Allah sallallahu ya kwatanta ya gani waye kai shi shi manzon Allah din idza qasahu al-hukamu idan har al-hukamu masu hukunci suka kwatanta manzan Allah qasahu suka auna manzan Allah suka auna kyautarsa da kyautar sauran suka auna kyansa da kyan sauran suka auna rikon amanarsa da rikon amanar sauran inda tafaduli yayin da aka so a yi bibiko. waye ya kai babu wanda ya kai shi sallallahu alaihi wasallam al-hukamu anan gurin yana nufin irin wanda suke za a ce da Allah kun san wani mai kyauta ne wa mai kyauta ne ko wane kyakkyawa ne wane ma kyakkyawa ne amma abin da muke so a tsakani da Allah wa kuke ganin ya wani to su masana ne ta fuskar ɗabi'u da halaye so raye da kowa sun ga irin da su ce ka ai wane ya fi saboda dalili kaza dalili kaza ko su ce wane to suna alhukam din da yake nufi idza idan sun auna manzon Allah da sauran mutane inda tafaduli lokacin da aka so fifita wani kan wani wane ne a irin wannan lokaci zai yi daidai da manzon Allah kaga anan fa ba wai ana maganan a fi shi bane ake magana a fi shi dama ba ta taso ba amma waye ma ya zai daidai da shi ayyun nasi man huwa misluhu faman misluhu fil nasi ayyu mu'ammilan idza qasahu al hukamu inda tafaduli halimun rashidun adilun ghairu ta'ishi yuwali ilahan laysa anhu bi ghafil yace halimun bai juriya ne a zage shi a cuce shi baya mayar da martani baya zagi idan an yi zagi sai dai baya hana ya tallata da'awarsa da Allah ya kallafa masa tun da ya ce balligi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu min minan nas dan ya ce da shi fasda bima tu'mar wa a'rid anil musrikin abinda ka sani ka fasa kwai mai ji ji wanda ba zai ji bai bari faɗa ko ji amma in sun yi zagi karkai zagi dan a lokacin sai a lura wa fi iya ashar kai kai ashar su sun yi ashar sai a duba wa fi iya ashar amma su sun yi ashar kai ka kawo ayar qur'ani su sun yi ashar kai ka kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sun aibata ka ko da yaranka ko da garinka ko da kasarka ko da family dinka kai kuma duk baka aibata su da wannan ba sai ka aibata su da munanan ayyukan su da munanan maganganun su da mummunar aqidar su da dattin da ke cikin zukatan su ina fatan kuna gane ba ruwanka da cewa wani dan gari ne wani ba dan gari bane wani ba ko ne wani dan kauye ne har ma yau a rediyo wani ko gwamna ne kowaye wani ya ce waɗansu yan kauye ne <laughs> yan kauye waɗansu yan kauye na sarki halimun manzon Allah mai juriya ne rashidun kimtsatse ne da an ce rashid kimtsatse shiryayye adilun mai adalci ne ba azzalimi ba ghairu ta'ishi ba mai biye wa fishi bane ta'ish wanda za a fusata kawai dama da gangan dan yayi wani abu karewarsa na cikin yin abu kaga wato barnar da gwamnati take nema ta yi wa kanta kenan waɗansu su zai su fusasa su da gangan sai su yi abin da za su karye a fagen siyasa sai su karya kansu sun hutar da abokin adawa ba sai ya yi kulle-kullen ya zai karya su ba ko ba ku gane ba <laughs> dan a fagen siyasa akwai dabarar da za a yi dan an san cewa kai mai kaza ne kai mai kaza ne an yi an yi a cin maka an kasa to sai yi wani abin da za a baka hauki dan kai wata barna ita ko magana zarar gono ce in ta fito ba ta koma to lokacin da kai wannan duk an tara an ajiye sai ranar da aka zo kamfen sai a baka mamaki ka ce ba kai bane ba ƙarya ne sai a sa sautin ka ji sai ka ce yau jama'a ba a aran murya kana son yanzu sai ta koma baya kuma ba za ta koma ba tun ta riga ta to idan mutum ya yi maganganu munana duk da haka idan dai yana son kansa da arziki sai ya rage kar ya kara don so yadda ya kara so yadda ya kara ba da kafa abokanan adawa su karya shi kaga abinda har yanzu ita gwamnati bata fahimce mu ba shine ita yadda ta dauka mu dunnan manufa ce ta mu ta siyasa amma dan Allah yaushe aka fara siyasar nan ta yar kwanan nan dinnan kuma tun yaushe mu muke wa'azi ni ina cikin masu kananan shekaru cikin masu wa'azin nan amma na fara yin wa'azin da zan ce an sanni na fito fili na fara yin wa'azi akan platform aka sanni na fara daga shekarar 1987 duk abin da na kafin wannan 87 ba wanda na fito fili bane jama'a suka sani wanda dai jama'a suka sani daga 1987 a lokacin nan ina maganar PDP ko maganar APP ko maganar AD Don Allah ina maganar wani a wannan lokacin kuma a wannan lokacin ina jin zafin da muke idan an auna da na yanzu don Allah wanne yafi yawa wancan fa zafi ne na makafirta kowa ka san an yi wani lokaci naman abba ma a garin nan ba mu ci muna ganin duk arna ne wallahi sai dai mu ci kifi da gida don kana da kyakkyawan niyya sai Allah rinka fahimtar da kai kuma kana kara karatu ko ba haka bane kana kara karatu kana yi da kyakkyawan niyya sai ga Allah ya fahimtar da kai kana ba aibu bane kai kuskure amma ka gyara idan ka kuskure ina fatan kuna fahimta to tun wannan lokacin ina su wane ina su wane da yau suke ganin da su muke rigima ko dan saboda su muka yi mambarin juma'a ko dan saboda su muke tafsiri a ina laccoci wannan da ake yi na shari'a shi ne kashi ashirin cikin ɗari na ayyuka na da nake na da'awa ba na jin ma ya kai kashi ashirin dan laccocin shari'a cikin sati biyu ne kila a yi lacca ɗaya yanzu an yi sati biyu ko uku ba a yi lacca shari'a da sunan kwamitin shari'a mai zaman kansa ba to amma aikin da'awa fa wanda ya shafi karantarwa a kowane mako mai nake yi shine abin da ake yi yau gashi ana tsira muka ce darasi na nawa kuka ce darasi na sha tara jiya kuma lokacin da muka yi riyazu salihin a masallacin ungwagwaro kuka ce kuma darasi na nawa na arba'in da hudu bayan da can mun yi arba'in da biyar kitabu tauhid ashirin da biyar sifatu salatin nabi qur'ani ko a masallacin beirut tun daga suratul baqara muka faru ni na sa dan ba alhamdulillahi rabbil alamin ranar da muka bude tafsirin fatiha kadai muka karanta ban manta ba shekarar 1987 gashi yanzu muna cikin suratul zukhruf wai ina so dan ka san su yadda gwamnoni suke da yadda yan majalisa da yadda masu mulki suke wato Allah ya jarrabe su da mutane da suke zagaye da su su kuma wanda suke zagaye da su sun san cewa aljihu na security kansu security board wannan wani abu ne da gwamna layi su alu amma ya fa'alu ba a tambayar gwamna mai kashe a ciki sai dai a lahira amma a nan duniya dai ba wata doka da suke za a tambaye shi sakamakon haka duk dan security din da fatara ta kama shi ko yake son ya samu kuɗi ko shiga wajen gwamna sai je ya zauna ya kuskus sai ya rubuta report ya sa a cikin file dukkan mu muna da file a gidan gwamnati duk wani mai wazi sai ya je a kai a ce ai Ja'far security risk ai matsalar tsaron Kano shi da Ja'far gidan Allah ya wani ne matsalar tsaron Kano <laughs> matsalar tsaro na Kano security risk to idan suka yi haka ce ai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ai akwai wani kasar ma sai an sha wahala kafin a samu shi nan fa zai zo bakin masallaci ya saya wurin su ali wajen zuwa nan ko ya je wani wuri ya saya ko ya sa wani ya so masa amma ai akwai wani kasar sai an sha wahala kafin a samu shi sai a za a ɗauki kamar irin wannan kasar din daidai inda kalmar kwankwasa ta fito sai a yanke a ɗauki daidai nan sai a samo wani daidai inda kalmar kokon kwankwasa ko gwanduji ta fito sai a sake yankewa daidai inda kit kit kit kit sai a harhaɗa sai a harhaɗa sai a je a kai wa mutum ina suke da lokacin kan madal ansari a Madina ya rasu shekara biyu da suka wuce ba Allah ji kansa da gafara babban malami ne kwarai da gaske wani dalibi ya kama su tsaye gobe cewa akwai waɗanda suke zuwa su karɓi Qur'anai amma in sun je kasar su a madadin su raba sai su sayar to an kawo ne a matsayin tsaye gobe shi ko da yake kwararre ne malami ne ya saba da mutane irin wannan dama sun san manya kasan kwarai a tsaye gobe za a ta kawo musu za a kawo sarki za a kawo gwamna za a kawo ana kawo musu a tsaye gobe ya ce ai an ce kaza kaza kaza sai ce ah. yace ta haka katin fa'ida ta yace an samu fa'ida guda biyu wahid ya kara wahid ya sallu bulu wani kiran da ya samu lada wani kuma ya samu kudi kaga kun ga kuma ne aka ci karatun ya yayi ne ya samu kudi yayi ne ya yayi yi riga ya yi wahid ya واحد يستفيد واحد يحصل على الفلوس خلاص تحققت الفائدتان an fa'ida biyu za ka zo kuma aka samu waɗansu 'yan baran dan malamai da aka ba su sai su zage mu sai su samu kuɗi su ba sai su zage mu sai a ba su kujerar maka ko umara kuma ka san wasu a ɗauka wata kururuwa da za a yi da hayaniya wai ita ce za ta dakatar da mu mu dakata mu ja da mu mu ja wannan kururuwa da ba mun riga mun san cewa fa amma zabadu fa yazhabu dufa'a wa amma ma yanfa annas fa yanfusu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal wannan dare ne kura bata gani ba wace kururuwa da ba ta gani ka yi ta kuru ruwa a yi hayaniya a yi hayaniya sun zuba wa albasa taki da ruwa ke abin da za ta kara sai ya tsaye la'amri na kad kullifta wajen bi ahmadi wa ikhwatihi da'abal muhibbul muwasili fa man nasi ayyu mu'ammilin idza qasahu al-hukamu inda tafaduli halimur rashidun adilun ghayru ta'ishi yuwali ilahan yana nuna ƙaunarsa ga wani abin bauta laisa anhu bi ghafili wanda bai zama gafalalle ga barinsa ba shi abin bautar bai zama gafalalle ga manzon Allah ba ina nufin wa Allah subhanahu wataala fa wallahi laula an aji'a bi sabbatin tujarru ala ashyakhina fil mahafili لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول fa wallahi laula an أن أجيء sabbatin. yace wallahi ba dan kar in dawo da zagin mutane ana zazzagi na ba tujarru ala ashiyakhina irin zagin da za a rinka ambatan harka dattijan mu fil mahafili a durin taro a aibata dattijan gidanmu ba dan wannan zagin ba la kunna tabanahu wallahi da mun ba annabi Muhammad ba duk abin da zai fare faru amma muna jin tsoron zagi wasu <laughs> la kunna tabanahu da mun kasance mun bai shi ala kulli halatin a kowane irin hali ko da yunwa ko da kishirwa ko da duka ko da fasa hanci da mun bi shi ala kulli halatin min ad-dahri akan kowane irin hali min ad-dahri a cikin zamani da zamu samu kanmu a ciki jiddan kwarai da gaske gaira kaulin tahazumi ba zance ne na wargi ba zance ne na gaske yake kad alim annabnana la mukazzabin ladaina wala yu'na bi qawl al-abatil yake kad alim wallahi sun sani su qurayshawa sun sani su kafirai annabna na la mukazzabin ladaina dan mu fa ba abun kareta bane ba a wajen mu sunan shi sadiqul aminu da matan wala yu'na bi al abatili shi bai damu da zance na ƙarya ba da hauragiya ba dabi'a sama ne manzon Allah sallallahu alaihi hadibtu bi nafsi dunahu hadibtu bi nafsi na bayar da kaina gaba ɗaya dunahu dan tsare shi wa hamaituhu na ba shi kariya wa dafa'atu anhu na kare shi na kiyaye shi bizura da dukkan wani abu na kololuwa zura jam'i na zirwa ko zurwa an ce wa zirwatu salamihi aljihad fi sabilillah kololuwar abu kenan wal kalakili da kuma kirji kalakil kenan jam'i na kalkal kalkal shine kirji wato mun yadda mu ba da kariya da dukkan wani abin da muka mallaka mun yadda mu ba da kariya da gangan jiki in an dana takobi an an dana kai kwari da baka an sako wato ainihin kibiya mu ba da kirjin mu a madadin tudura kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lalle wato ubangiji ta Allah shi ke kire da wanda ya so ya fitar da wanda ya so in ba haka ba mai irin wannan maganganuwa bai kamata a ce bai musulunta ba wato kaga shi yana daga cikin abin da hana shi musulunta jin tsoron zagi to shi kuma in kana jin tsoron zagi san san san san ba za ka yi komai ba da abin kirki ba za ka yi don sai an zage ka inda za ka yi abin kirki ni ina mamakin ma wanda zai ce wai kar a zage shi ko mun matsayin ka kuma ko kai ne shugaban kasa ko kai ne minista ko kai ne gwamna ko chairman na local government ko sarki ko hakimi ko dagaci ko malamin addini ai kar a zage ni dan me ba za a zage ka ba yaushe ba za a zage ka ba annabawa an faɗa musu bakar magana an da ke su an jefar da su a juji an cutar da su yaya za a cika ce kai ba za a taba ka ba da haka ina so jama'a su fahimta cewa duk wannan zage-zage da ake ta yi ja'afar ja'afar ja'afar kowaye yan kanana ja'afar